فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata daren laraba sha uku ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1448 wanda ya daidai da 28 ga watan yuli shekara ta 2026 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba tara yakubu avenue daura daga ladima road angwari nijare kaduna a wannan ƙasa tamu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka al-mulakhasul fiqhi na a sheikh al-doktor mufti al-am صالح الفوزان الفوزان حفظه الله تعالى inda muka kwana a cikin kitabun zakati a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na ɗari biyu da tara ko da takwas za mu tashi sabon babi malam yace babun fi zakatil hububi والثمار والعسل والمعدن والركاز babin da zai karantar da mu yanda ake fitar da zakka na ƙwayan abinci shine shinkafa gero dawa acca matara alkama sha'ir makamantansu duka wa'annan suna daga cikin kwaya wanda ake sarrafa su ake amfani da su yaya shari'a ta tsara yadda ake fitarwa da wa'annan abincin zakka wastimar da kayan marmari wal'asal da kuma zuma yaya ake fitar mata da zakka ai akwai masu kiwon zuma wani ma zuma suna da shi ko yaya musulunci ya tsara wal ma'adini da kuma ma'adanai masu zuwa haƙan ma'adanai suna amfani da shi suna siyarwa to shi ma yaya musulunci ya tsara ai ka je ka haƙa Allah ya sa ka samu naka ne ai ba naka bane ko waye matsaye ajiye su a wurin Allah to amma da ka haƙa ka fito da shi yanzu ya zama mai kayan ka waye ya ajiye shi a wurin to ga abin da yake so ka fitar masa in ka fitar sauran din naka ne war rikazi da kuma rikaz shine ajiyar mutanen da shine dafnul jahiliya irin ajiya da mutanen da suke da shi ka san mutanen da sai ka ga mutum yana da gona amma sai ji a haka wani waje a gonan sai a ajiye wani abu a wurin kila ajiyar shekara 200 da suka wuce ba wanda ya san akwai wannan ma ajiyar kawai kana ka zo ka sai fili ana hakawa sai cikus sai ka ci karo da wani abu kaga yanzu dai naka ne aide ko tun filin ne naka ne to irin wannan idan ka samu irin wannan za ka fitar masa da shi ma zakka tun da ai ba naka ba ne ana fahimta abinda ake nufi da ba naka bane ajiyar da ke wurin ai ba taka bace Allah ne ajiye, amma yanzu Allah ya yi sanadiyar haƙawan ko siyan wurin aka mallaka maka wannan abin to in ka sami irin wannan ga zakkan da za ka fitar masa Ka ga duk mutumin da sani in yana da masaniya a irin wannan duk ranar da ya ci karo da ɗaya daga ciki ya san yadda zai fitar masa da zakka saboda haƙƙi ne na Allah to wannan yana nuna maka sauƙin addini na musulunci babu wani abu da mutum in dai musulmi ne zai yi a doron ƙasa face sai ka sami bayani ko dai Allah ya ce ko manzan Allah ya ce in ka sani ka sani in ka sani ba kuma ba ka sani ba amma ba zai yi ka ce duk wani abin da za ka yi a doron ƙasa Allah bai yi maganarsa ba sai dai kawai ka ce kai a iya saninka ba ka san da haka ba amma baya kore cewa akwai dokar Allah wani ɗan falastin suna ɗan muhawara da wani ba yahudi sai ɗan falastin ɗin bayahudan sai yake cewa an ce wai addininku a cikin alkur'ani ya koyar da komai wannan tattaunawan a turai aka yi sai ce eh babu wani abin da addini bai koyar da su ba na musulunci kuma a restaurant suke sai bayahudan yana mai ɗaukure kasansu sai ce to abincin nan ka gaya min inda Allah ya yi bayaninsa a cikin ƙa'ani sai ɗan falastin ɗin sai kira weta sai ce zo da weta ta zo sai ce za ki iya yi mun bayani yadda aka haɗa wannan abu sai ta ce an yi kaza an haɗa kaza an haɗa kaza an haɗa kaza da kaza da kaza shi ne aka samar da wannan sai ce kai na tambaye ka a cikin alƙur'aninku kuma ka kira ta kana mun bayani sai ya ce Allah ce fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamu ku tambayi waɗanda suka sani in ku ba ku sani ba yace lokacin da aka haɗa abin nan bana nan amma ita da aka haɗa a gabanta ta sani yanzu waye yace ayi hakan a ashe kenan Qur'ani ya koya mana komai <laughs> da yake Allah ya nufe shi da musulunci sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadun rasulullah Allah yana da hikimar da yake isar da saƙonsa ga wanda aka haskaka mai zuciyarsa ya gane addini amma wani koda ya gani ai baya yadda a madina ne yahuda suka yi manzo Allah tambaya ya ba da amsa sai bayan ya ba da amsa abdullahi bin salam sai ce ka tambaye su waye ni a wurinsu sai ce musu waye abdullahi bin salam sai suka ce kawai ai shi babbaɗin babban cikinmu muke nan hai ai akwai tarin ilimi akwai kaza akwai kaza akwai kaza sai ya fito abdullahi bin salam din sai fito yana fitowa a gabansu sai ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadin rasulullah suka ce duk duniya ba mutumin banza irinsa domin <laughs> yahude kenan shi ne zai faɗi abu kuma idan gaskiya ya bayyana gare shi ya ta abin a take baya shakka to kaga wannan addinin musulunci an kode mana shi wannan kuma yana nuna maka lallai addinin musulunci addini ne na Allah shi sa komai da za ka taba a yau sai ka ji Allah ya ce ko manzo Allah ya faɗi likitoci suna ta bayani sun yi experiment sun yi kaza sun yi kaza sun gano cewa idan mutum ya raba jikinsa rabi a rana rabi a inuwa yana jawo masa ciwon hawan jini yana jawo kaza yana jawo kaza sai muka ce sama da shekara dubu ɗaya da suka shuɗe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya raba jikin shi biyu rabi a a zafi rabi kuma a inuwa kaga su yanzu wai suna gaya maka ne bincike ya yi bincike aka gano to kaga lokacin ba microscope ba wani thermometer babu wani abun nan da za a yi ta gano balle a ce za a yi gwaji da sauransu amma manzan Allah ya faɗi kai kasan cewa wannan addini na waye na Allah ne haka suka ce sun gano daga cikin hanyoyin da yasa ake samun ciwon hanta shan ruwa a tsaye sai aka ce to ai manzan Allah sama da shekara dubu ɗaya da suka wuce ya hana shan ruwa a ne a tsaye kaga an gama warware abin nan duk wani abin da zai zo da shi sai kaga a ah, an riga an dade da bayani an gane sun ce an gano kuda yana da fuka-fukai guda biyu fuffuke guda ɗaya akwai cuta fuffuke guda ɗaya akwai ne waraka kuma an gano idan ya fada cikin abu yana fadawa ne da mai cutar saboda haka yanzu su suke ganowa cewa in kana so ka yi ka gusar da wannan cutar to sai ka jirmiyar da kudan in ka ɗago shi shi kenan zai yi neutralizing ɗin abin shan sai muka ce to ai sama da shekara dubu ɗaya ɗari hudu da suka wuce manzo Allah ya mana bayani idza waqa'a dhubabu fi sharabi ahadikum falyaghmishu manzo Allah ce sallallahu alaihi wasallam idan kuda ya fada a cikin abin shan ɗayanku ya dirmiya shi ciki thumma yanzahu sannan ya fitar da shi fa inna fi ahadi janahaihi da'un wa fil ukhra shifa'un ɗaya daga cikin fuka-fukansa akwai cuta Ai akwai waraka wannan bukhari da musulun kenan ruwayan imamu abu dawud sai ce fa hula ya ƙaru, illa bi jana allazi fihi da baya fadawa cikin abin sha sai abin sai da fuffuken da akwai cuta to kuma da aka tashi bincikawa sai aka ga da hagunsa yake fadawa duk inda aka ga kuda ya fada cikin abin sha za ka ga ɗayan ɗaya na sama ɗaya na ne ɗaya na ƙasa a ganin hagun kenan ita ce wacce akwai cuta idan ka nutsar da shi na damar tana da waraka sai ya kashe wannan cutar da hagun ta sa shi kenan kuma za ka sha abin kasalin alin ba ta matsala lokacin da mazala yannan bayanin ai babu duk wasu kayan aiki da za a ce an shiga lab an yi wani bincike malam ya ce ƙara Allah ta'ala Allah maɗaukaki ya ce ya ayyuhan na amanu an fi kumin ƙwayi ba ti ma kasabtum wa mimma a kharajina da kummin al'au Allah maɗaukaki ya ce ya ayyuhan na amanu ya ku waɗanda suka yi imani an fi kumin ƙwayi ba ti ma kasabtum ku ciyar daga cikin daɗaɗa da kuka nema wa mimma akhrajna lakum min al-ard da kuma ababan da muka fitar muku da su daga cikin doron ƙasa su ne ma'adanan nan abinci da sauransu ai duk daga ƙasa ne ko kuma kuna amfana to shi ma ku ciyar daga cikinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna dukkan waɗannan ababan an gasa su a doron ƙasa saboda amfani na da amfaninka Allah subhanahu wata'ala ya halici ƙasar gabaki ɗaya a ranar lahadi da litinin ana ganewa? ƙasa aka shimfiɗa ta a kwana biyu duk duniya an shimfiɗa ta ne a kwana biyu aka hadisin imam musulmi ya yi ishara zuwa garisa sannan arzikin da ke doron ƙasa ke ku kayan alato da kayan arziki su tantalite su uranium su fetur su waye In wani abin da ake samu a ƙasa lu'ulu'u gold waye duka Allah ya shimfiɗa su a kwana biyu shine talata da laraba ana ganewa? kaga nawa kenan in ka hada kwana nawa hudu alhamis da jima'a sai Allah ya halici sama da ƙasa ta sama guda bakwai alhamis da jima'a ka kaɗa an samu nawa kwana nawa shida to a rana ta bakwai shine asabar kenan ko shine yahuda suka yi wa Allah kage suka ce wai ya huta ne ranan asabar saboda haka asabar ne nasu shi ne Allah maida musu da martani wala qad khalaqna as-samawati wal ard wama bainahuma fi sittati ayamin wama massana min lughub tabbas mun halicci sammai da kasai da abin da ke tsakanin sama da ƙasa a cikin kwanaki shida amma babu wani gajiya da ya shafe mu to wancan lissafin ya aka aka samo shi wannan hadisin imam muslim ya yi bayani ga kuma aya Allah ce kun a tafuru da billazi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada ka gaya musu ya muhammad sallallahu alaihi tafuru atakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn yanzu za ku cewa Allah wanda ya halicci doron ƙasa a kwana biyu wa taj'aluna lahu andada kuma ku sanya masa kishiyoyi a wajen bauta zalika rabbul alamin wanda yayi wannan aikin fa ubangijin talikai ne sai ce me waja'ala fiha ha rawasiya min fawqiha wa qaddara fiha aqwataha wa baraka fiha sai ce mi wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sai ce mi sawa'an lis-sa'ili kaga magana ta fito waja'ala fiha rawasiya sai Allah ya sa a doran kasan duwatsu duk dutsen da ka gani su Kilimanjaro su Mountain Everest su Kufaina ko bala da waye duk dutsen da ka gani a duniya a cikin kwanaki guda biyu na Allah ya kafa su a doron ƙasa min fauqiha a saman duniya sai ce ne wa baraka fiha Allah ya shimfida albarka a doron ƙasar wa qaddara fiha aqwataha Allah ya tsara hanyar neman arzikin duniya sai ce ne fi arba'ati ayyami a kwana hudu nan biyu can biyu in an hada ya zama nawa hudu sai ce sawa'an lissa'ilin daidai ne ga masu tambayankaya ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sai ce me sun mastawa ila sama'i nan ya daidaita ai kasa da ila sama'i fahiya dukhanun wa laha walil ardi tiya taw'an aw karha qalata ataina ta'i'ina Allah sai ya nufi ya tafi sama inda da da saman da kasan a haɗe suke kanata ratkan fafataqnahuma da a haɗe suke da kasan da saman da a haɗe suke sai Allah ce fafataqnahuma sai muka raba su shine rafa'a samkaha fasawaha Allah ya ɗaukaka samanta ya daidaita ta sai ce wa fashe lailaha wa akhraja buhaha, sai ya fitar da daranta sannan ya fitar da mai safiyanta to kaga anan shi ne ce sun mastawa ila sama'i wa hiya dukhanun samar hayaki ce faƙala laha sai ya ce musamman walil audi da ƙasan itiya ku zo min tsawon aukar ha kuna so ko ba kwaso sai sama da ƙasa suka ce ƙalata a taina fa'i'ina ya Allah ga munan zuwa masu biyayya hunna sab'a samawatin fi yawmayn sai Allah ya hukunta ta ya ƙara ta sammai guda bakwai a kwana biyu wa auha fi kulli sama'in amraha kowace sama ababan da ke cikinta Allah ya mata wahayi su tabbatu shi kaza duka وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا saman duniya muka kawata ta da bi masabiha su ne wa'annan taurarin fitulu sai ce wa hifza kuma su zama kariya shine wa hifzan min kulli shaytanin maridin. kariya ce ga duk shedanu kangararru aljanu bayan Allah ya wannan shi fadin sai ce zalika taqdirul azizul alim wannan shine tsarin mabuwayi masani waye kenan Allah subhanahu wataala to kaga wannan arzikin shi ya shimfida mana ita huwa allazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi shine wanda ya shimfida muku doran kasa famshu fi manakibiha ku shiga cikin rassanta da sassanta wa rizqi ku ci daga arzikinsa shi nan wa shi ya ajiye muku ita ai anan ya ce tayyibati ma kasabtum mimma akhrajna lakum min al-ard kaga ne shine arzikin da Allah ya shimfiɗa muku wa kulu min rizqi sai ce me wa ilaihin nishu yace allazi ja'ala lakum al-ardha mahdan wa salaka lakum fiha subulan sai ce me la'allakum tahtadun alladhi ja'ala lakum al-ardha Mahajan. Allah shine wanda ya shimfida muku doran kasa wa salaka lakum fiha subulan Allah ya sanya muku hanyoyi a cikin ta kaga hatta wannan hanyar da ake cewa galadi marud waye ba ta suna Allah yace wa salaka lakum fiha subulan me sa Allah ya faɗa haka sai ce la'allakum tatadun saboda ku gane o oh, nan hanyar galadima ne in ka fita za ka fita ta alkalirun can kuma hanyar zai kai ka ina yakubu A kaga waye nuna Allah saboda ce shi ya tsara wannan kaga kenan wani abu da bature zo shi sabo kana gane balle kai tunanin ai wani wayo ne Allah duk ya tsara wannan abu can hanyar za ka je abuja kan hanyar za ka je maiduguri kan hanyar za ka je katsina kan hanyar za ka je kano duka kaga allah ne ya tsara wa'annan hanyoyin ya ce la'allakum tatadun saboda ku gane ina ka je sai ce wallahi na ba hanyar katsina kaga wanda ake wa magana ya san inda aka je kenan ko a ina ka ce ga ka fito daga cikin wallahi daga abuja nake ka gane la'allakum tatadun saboda ku gane a ah, wane ya je abuja ya je hanyar abuja kaga kun gano cewa ya je wuri kaza duk wannan tsarin waye ya yi shi Allah ya fito mana da wannan saboda duka abin da Allah fa yake so daga gare ni gare ka shine mu ta masa ba ƙari ba rage kawai ka bauta masa shine abin da kawai Allah ke bukata daga gare ka duk wannan ni'imar da ya mana shine sai ya ce wa zakatu tusamma nafaqatan mala ya ce zakka ana kiransa ciyarwa sau da yi shi ma ba da za a yi ko shi ma ciyarwa ne kaga idan kana da kuɗi idan ka bada zakka shi ma nafaka ne ka ciyar ne saboda waye ce kai haka Allah kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya yace wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah kaga shi Allah ya kira fitar da zakka shi ma me infaki sai ce wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda kaga wa'anda suke tattala su ajiye su yi tattalin azaba wal fidda shine zinari da azurfa suna da shi tili amma sai boye wala yunfiqunaha kuma ba sa ciyar da su imana ba sa dauka su ciyarwa su ciyarwa ga wa'anda suke da bukatan hakan an gane shine wala hafi sabilin sabilillahi kuma ba sa ciyar da wannan arzikin don ɗaukaka karmar Allah taimakawa addini taimakawa mabukata shi ma duka fi Shi ne sai yace ai la yukhrijuna zakataha ba sa fitar da zakanta shine a ranar tashin alkiyama sai Allah ce fa bashirhum bi'azabin ali kai musu bishara da azaba mai radadi sai ce yawma yuhma alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum sai Allah ce ni hadha ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun sai ce yawma yuhma alaiha fi nari jahannam ranan da wannan arzikin da mutum ya ƙi fitar da zakansa Allah ce za a markaɗa shi a cikin wutan jahannama fatukkuwa bi hajibahuhum sai a dinga yi wa wato goshinsu lalas da shi tip in kuɗi ne sai a narka shi a mai da shi dalma a dinga ɗasa mai a ina a goshinsa in zinari ne ya samu ya ba kuma ya yake fitar da zakansa za a narka zinarin sai a dinga masa lalas a goshi shi ne Allah ce ne wa junubuhu da kuma ɓangarensa na dama ko hagu sai Allah ce wa zuhuruhu da bayansa ana ɗasana mai is is is sai Allah ce haza ma kanattum li anfusikum wannan shine dukiyar da kuka boye a duniya kuka ki fitar da zakansa kuka ki ciyarwa fa zuqu ma kuntum taknizun ku ɗanɗana abin da kuka tara a duniya kuka ki fitar da zakansa ku ɗanɗana ta a yau shine sai malam yace ai gashi Allah ya kira wannan aiki da ciyarwa ashe kenan fitar da zakka shi ma me ciyar da dukiya ne malam yace wa qad istafadat as-sunnah al-mutahhara bil amr bi ikhraj az-zakat hububi was wa bayani miqdariha yace wa qad istafadat as-sunnah wato sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo ta zo da yawa wato istifaba anan wato ya zo a matsayin mutawatira yayi yana da yawa ta kowane bangare bil amri wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni bi ikhrajiz zakati a dinga fitar da zakka al'ububi na kwayan abinci masara gero dawa acca da sauransu wasu wasimari da kayan marmari wa bayani miqdariha da bayani akan abin da ya kamata a fitar na zakka a cikinsu wa ajma'a almuslimuna ala wujubi ha, musulman duniya ranka sun yi ijma'i akan hakan wajibi ne fil burri wash-sha'iri ana fitar da zakan burri da kuma zakan sha'ir wat-tamri kuma ana fitar da zakana dabino wazzabib da kuma zabibi zabibi shine busasshen wato inabi ana ganewa inabi ne wanda za a dafa shi in an dafa shi bayan an gama dafa shi a ɗauko ɗan gishiri da ɗan abin nan a sa mai sannan a ɗauko man gyaɗa ko kuma zaitun a soya shi da shi a gasa shi sai ka ga ya ɗani ya koma abin nan shi ne zabibi ko? to shi ne ake kira zabibi to kaga busasshe wancan hanyi wannan kuma mai busasshe fatajibu zakatu fil hubub kulliha malam yace zakka ya zama wajibi a fitar da shi a dukkan wani kwaya na abinci kal himfati kamar alkama washa'ir da kuma sha'ir wal urz da kuma shinkafa ai kaga wannan kowa ya san shi alkama ma an san shi dan ana ci sha'ir kaga ba lalle bane ana da shi an san shi amma sai a kauye yanzu ai dole sai sa saboda hawan jini ya sa kowa yana neman shi ko amma da yawanci sai a kauye ake samun su a nan ba ba kowa ke neman sa ba ana kawowa eh waddukun da kuma gero ana ganewa wasairul hubu malai ce da sauran kwaya na abinci wala alaihi salatu wassalam manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi da alayensa ya ce Laisa fi ma duna khamsati awsuqin min habbin wala tamrin sadaqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysa fi ma duna khamsati awsuqin duk abinda bai kai wusuki guda biyar ba min habbin na kwaya wala tamrin balle na dabino sadaka ba zakka a kansa to menene wusuki wusuki daya shine 60 sa'an sa'i 60 shine wusuki daya kaga wusuki biyar bukano kenan ƙa'ina sittin so biyar eh na? eh Dari hudu eh ɗari uku sittin so ɗari uku to ɗari ukun nan shi sa'i ɗaya shi ne muddin guda hudu kusa'i sittin aka ce kenan ko shine ana ganewa to idan ka irga zai baka kusan mudu dubu ɗaya da ɗan kai ana ganewa in ka irga shine zai baka mudu dubu ɗaya da ɗan kai to idan ka shuka gero ko dawa ko acca ko masara idan ya kai mudu dubu ɗaya zakata haukansa amma in bai kai guda dubu ɗaya ba ne wusuki guda biyar kaga wusuki guda biyar kowane mujunnabi guda ɗaya shi yake ba da sa'i ɗaya ko? to mujunnabi guda ɗaya guda hudu shi ne sa'i ɗaya ko guda hudu sa'i ɗaya kaga in ka ce hudu so sittin nawa zai bada eh 240 to 240 so biyar eh dubu dubu da ɗari biyu to idan kana da abinci na masara ko gero ko dawa ko acca in aka auna mudu ya kai mudu dubu ɗaya da ɗari biyu to zaka ya hau kansa amma idan ka samu bai kai mudu dubu ɗaya da ɗari biyu ba to ba zaka a kansa yanzu misali mudu dubu ɗaya da ɗari biyu zai bada buhu nawa kenan goma zuwa sama kenan ko idan katon jimbo kenan ko to in ka samu guda goma mu kowanne saba'in ne ko gudu saba'in ake sa a ciki ko tamanin to tamanin so goma ɗari takwas to tamanin so sha biyar wantu two to kaga idan kana da eh, mudu a ah, buhu goma sha biyar ɗin wannan to zakka ya hau kansa shi ma a zakkan ya ka raba maka shi biyu idan da ka ne ka shayar da gonan Allahu akbar Allah Allah sai aka ce nisful ushur 1 over 20 sa zaka fitar oh ka duba duk saukin da Allah ya mana kai ka sha wahalan ka shayar da gonanka har ya girma yayi komai sai aka ce nisful ushur Shi ne 1 over 20 wannan buhu goma sha biyar ɗin sai ka raba shi mai ashirin sai ka fitar da ɗaya shi ne nisful ushur in kuma ruwan sama ne ya shayar da gonanka an gane ba wahala ka yi ba sai aka ce al'ushur 1 over 10 za ka fitar ba ga a ciki bai buɗe da 'yan kai za ka ci ne ba shi ne don Allah Allah ya mana sauki ko bai mana ba to amma galiban rashin karfin imani ke hana mutum ya fitar da wannan zakka sai ga duk wannan wahalar da ya sha kuma yanzu ya ba wannan shi ba zai yi ba shi kuma Allah ba mutum bane in kaki ya san yadda zai tatse ka ana bin ka bashi kuma ba za ka samu amfanin ba Allah ka mu dace wannan hadisi imam bukhari da muslim suka rawaito daga abu sa'id al-khudri sai yace wa qala alayhi salatu wassalam fi ma saqat as-sama'u wal uyun aw kana afariyan al-ushr ga ma sai ce fi ma saqat as-sama'u duk abinda sama ne ya shayar da shi ruwa kayan gonanka awil wal uyunu ko kuma idanun ruwa ko kogi haka kana jawo ruwan ko kuma idan ruwa ne ke bulbulwa kawai tarawa kake yi yana gangarawa auka na asariyan ko kuma abinda ka samu ne na ruwan a wani hanya kawai kana kawai ka ruwa na tawo maka kaga irin kawai aka fi banza kenan ko to in ka tar wannan ruwan to al'ushur zaka fitar da ɗaya bisa goman abin nan ɗinka na kayan gonanka amma in kai ne ka je ka sa tarakto ko kuma ka sa tanki ya kawo ruwan aka juye ka shayar to za ka wannan wahalar da kai Allah ya lura da wannan wahalar sai aka ce ka ba da ɗaya bisa ashirin ɗin abin da ka samu na gona. da Allah Allah ya mana sauki ko bai mana sauki ba kuma Allah ya darin ɗinmu ko bai ba kaga duk sauki shari'a ta bi to amma Allah bai kiyashe mu sai kaga mutum yana ganin kashin ya fitar da wannan wannan hadisi shima, ma malai ce rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi daga abdullahi dan umar dan khattab saboda yanayin lokaci za mu tsaya a wannan gaba daman shine gabar da muke da wajen tsayawa sai mu tashi wa tajibu az-zakatu imam zakka yana zama wajibi a kayan marmari za mu ji bayani in Allah ya ara mana numfashi a gaba insha Allah in akwai tambaya za mu amsa in babu za mu takaita a karatunmu wa alaikumus salam na'am a gonaki na'am na'am Sabada ne? eh taki na'am na'am na'am na'am نعم نعم قيل النواعي نعم ايه ايه ناصني نعم ايه قيلنا كني إلي ناصني kayan aiki nasu ne kai ne kawai abin da ka yi shi ne ta biya ma'aikata su yi aikin na gonan to idan aka gama to ya za a yi eh eh irin na ƙasar ka ba to ne zai a za su biya ka to eh eh e kuna jingina akan nawa za su biya ka? e bayan watanni? daga baya kuma instrumental kenan maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce al-musulmuna ala shurutihim musulmai na gudanar da tsarin rayuwarsu a bisa sharuɗansu illa sharfan a halla haramun. ban da sharaɗin da ya halatta abin da yake haram ne a wurin Allah to shi ne sharaɗin bai yi ba ko harrama halalan ko kuma sharaɗin da ya haramta abin da yake halal ne har a wurin Allah to a nan ne sharaɗin bai yi ba to shi kuma a harka ta mu'amala an gina su akan la darara wala dirara ba cuta ba cutarwa kai ka a cuce ka kai ma kakka bari a cuce ka kuma kada ka cuci wani shi wancan an haramta mai cuce ka kai ma kakka yadda a cuce ka kuma kai ma kakka cuci wani to aka zo dubawa za a yi za ku yi yarjejeniya ne na ba da hayan fili na da za a yi amfanin nan a kuɗi kaza in sun amince ai za a rubuta shi ne ko sannan kudin aikin da na yi na sa mutane suka yi idan na cire gumina zan sa riba na a ciki shi ma za a amince da shi sannan aka yi sharaɗin aka biya to in aka yi wannan sharaɗin aka rubuta kuma aka ce za a biya kuma aka biya wannan babu matsala wannan babu matsala a ciki na'am eh eh akan irin ne ko ku akan filin abinda aka noma to in akan abinda aka noma ne ai babu tabbaci a kai a bari ya karasa maganin shi mafahimci inda maganin eh eh eh za su ne za su baka balance yanzu kawai kudi za a baka amma ba ka da alaka da wannan kayan gabaki daya kun yi wannan yarjejeniyar almusulmi na ala shuru ta yi mai eh. eh. za su maka fixed price a ah, musulunci bai da wannan ba saboda ai harkan kasuwanci an gina shi ne akan abdarar yuzal wala yuzalu darar bi darar shine akan la darar wala dirar a'a eh tun kafin to ai kaga akwai cutarwa to in baka samu ba ba kai aikin banza kenan inda kai ba to kaga kai aikin banza kenan haka ne ai in dai a wannan sharadin ne in dai kai ba to yanzu kai kai aikin banza kenan musulunci bai yarda da wannan tsarin ba musulunci bai yarda da wannan tsarin ba shi ne na ce duk abin da za a sa mai fixed price a musulunci musulunci bai yadda da shi ba saboda na farko a iya na farko akan ka'idan la labarar wala in aka sa fixed price misali sai ya zama na cewa a kasuwa abin ya ninka haka waye ya asara yanzu kai ne ko in kuma abin misali ya faɗi ne a kasuwa yanzu waye asara su kenan ko to ai musulunci baya son a sami fit amount of price shi saboda harka na kasuwanci irin wannan sai ya fito ne yanayi ke nuna yanda za a sayar da shi yana iya yiwa nan da wata ɗaya ya faɗo wata ɗaya baya wata ɗaya a gaba kuma ya hau na eh eh shi ne na ce wa'ancan sharaɗan ne da suke sawa shi ne matsalar sharaɗan shi ne matsalar amma sun fili naka ne kuma za a biya kudin kuɗin ne kuɗin hidimarka da ka yi sai a tsaya a kan kuɗin hayanka da kuma kuɗin hidimarka da ka yi amma su sa cewa akwai wani specific fixed price da suke sa shi ne matsalar kawai shi ne matsalar fixed price ɗin nan da suke sa shi ne abinda musulunci bai yadda da shi ba saboda ƙarshe ɗayan biyu ko a cuce ka ko su su cutu to shi kuma musulunci ya gina ka'ida ba a so kai a cuce ka kai ma ba a so ka cuci wani yanzu misali in abin ya hau kaga yanzu su suka amfana kai baka amfana ba in kuma ya karye yanzu kaga su suka cutu kai kuma ka amfana kaga kai ba ruwan ka kenan to shi musulunci ana so a daidaita ne

naira dubu bai gaba daya adadin abin da ka samu a wannan abu na sai sun riga sun kai kamar yanzu sai su ku kasa wani dubu to a dubu ɗari din nan sai ke bari kowane dubu guda ɗaya sai su ku dubu ɗari nan a kowane dubu ɗaya za su ya dubu goma sha biyu mun tabbatar da sa dubu sha biyu kowane dubu kan wannan goma sai ba ka dubu ɗari da ashirin ba kana da ribar dubu ashirin a kan to zan yi su na na fahimci na fahimci maganar na fahimci yanzu na fahimci magana ki na gane na gane abin da ɗin in wannan bayanin da kai ba matsala ba ne na gane in wannan ne ba matsala na'am ɗaya ɗaya akwai matsala eh eh su za su fitar da zarkan mu ne tun da a yi su kai ma'aikaci ne suka ɗauke ka eh sun ɗauke ka ma'aikaci ne a yi tun da ba naka ba ne ba ka da iko ka sarrafa ba naka ba ne eh yawa saboda haka su ne za su fitar da zakka an gane? na'am a ah, su za su fitar tun da aikai ba yanzu ana maganan karatun in kai ne kai noman agwanta kai ma'aikaci ne ai kawai iyakaci za su sallame ka ne to su in za su yi dole za su fitar amma kai in naka ne mallakan naka ne filin naka ne kayan da ka shuka din naka ne Allah ya musu albarka ka fitar to shine za ka fitar amma in an sa ka ne to shi wanda ya sa ka shine zai fitar kai ya ba daidai ba ne to idan aka samu akasi abin ya lalace ba an gane saboda haka duka kowane ɓangaren shari'a na kallonsa kai da aka sa ka ba a so a cuce ka shi ma mai sa kaɗin kada ya cutu shi ne ƙa'idar sai a samu sauƙi na'am wanne سقط السماء عشب ايه كان اثرات اثريا ايه يا cikin hadisin ne eh ruwaya ce na hadisin eh nan akwai eh an gane kai ne na

eh amma in an masa kuɗi yana nan yana nan a laifi eh haka karatun yake haka karatun yake gaskiya ne eh amince sakon yawa kafin abin ya fito a masa kuɗi to shine laifi saboda harkan kasuwanci ai ko dai ya hau ko dai ya sauka ko kuma ya tsaya to kaga ya za a bai abin nan kafin yayi kama da bai ulgharar kenan ai yawa kai eh, kuɗi kuma yanzu ne shigo hannu ya zama naka in kuɗin kuma ya zo hannunka shi ma sai ya shekaru kuma eh? eh in sun shiga cikin wasu daman zakka ta hau kansu misali kana da misali miliyan ashirin a ƙasa kaga miliyan ashirin ai akwai zakka a kansa sai ka samu wani harka na kasuwanci kasuwancin nan sai ka samu misali miliyan ɗari hudu an gane yanzu da ka shigar da miliyan 400 nan cikin wannan 20 din yanzu ya koma nawa 420 to ba za ka ce ai tun da 400 nan yau ya shigo ba ruwa a'a za ka haɗa shi ne da 20 ɗin sai ka yi total su sai ka fitar mai da zakka saboda ai asalin uwar kuɗin da zakka ta hau kansa yana nan to wannan ya ƙaru ne akai saboda ka dukansu total za ka yi ka fitar mai da zakka ko da biliyan ne kuma ko da tiriliyan ne ka samu to yanzu ba za ka ce a ashirin ɗin kawai za ka fitar za ka haɗa ashirin ɗin ne da tiriliyan ɗin sai zama ka dunkule su sai ka fitar mai da zakka haka ka'ida yake ko da kwana uku kawai ya yi akawun ɗinka wancan zakka ta hau kansa to gabaki ɗaya za ka fitar mai kuma ko da yau ne ka samu gobe is due for zakka duka za ka fitar mai ana ganewa kuma ko da ranar da ya cika shekara ne kudin sai ya shiga account ɗinka to yanzu ya zama naka to zakka ya hau kanka totalin ɗinsa za ka yi sai ka fitar mai da zakka Allah ya samu dace abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karɓa mana wanda muka yi bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana akwai Ibrahim da Allah ya kaddara mai da shi da matarsa suna hannun wa'annan mayagun mutanen muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kubutar da su ya kubutar da su daga sharrarsu Allah muke roƙo ya kubutar da su ba tare da an nemi kudin fansa ba don yanzu suna maganan wai miliyan 500 ne eh? yaro ne yaro ne ɗan ƙarami bai wuce 30 da 'yan kai haka ba Allah ya samu dace Allah ya kubutar da shi da shi da sauran mutane da suke hannunsu kusan mutane tara suka ɗauka muna roƙon Allah ya kubutar da su Allah ka kubutar da su Allah ka nuna kudirarka da jamarutinka akan wa'annan mutane ka dawo da wa'annan mutane cikin iyalansu ba tare da an kafi kudin fansa ba ko kuma muna roƙon Allah ya kare mu daga irin wannan musiba Allah ka kare duk wani musulmi daga irin wannan bala'i ya Allah idan laifuffukan mu ne jawo mana kake mana hukuma da irin wa'annan ababan ya Allah mun tuba ka yafe mana Allah mun tuba ka yaye mana ya Allah mun tuba ka kawar mana da wa'annan musibu a cikin wannan yanki muke rayuwa na arewa ya Allah muna roƙonka duk inda wa'annan mutanen suke kai mana maganin su ya Allah kai mana maganin su ya Allah kai mana maganinsu ka haramta haduwarsu da mu har abada mu ma ka haramta mu da su har abada ya Allah ka yaye mana wannan musiba duk wani musulmi da yake hannun irin waɗannan mutanen a duk inda yake a wannan ƙasa mu, ya Allah muna roƙonka ka kubutar da shi ya Allah ka kubutar da shi daga hannun wa'annan mutanen ka dawo da shi cikin iyalansa cikin ƴan uwansa ba tare da an karɓi kuɗin fansa ba wanda ya gina wannan masallaci sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roko ya gina masa gida aljanna ya albarka ga dukiyarsa ya albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙon ka yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatan kwatin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙon ka ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira ya Allah muna roƙonka kowa a cikin mu yana da wata damuwa da wata bukata da yake da shi a wurinka Allah ka fi mu sani ka sada shi da alkhairin duniya da lahira da shi da zuriyarsa ga baki daya akai kuma abin da yake jin tsoron sa na sharri Allah muna roƙonka ka kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ka kare Makka da Madina daga dukkan sharri ya Allah muna ka da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutum mu ta zo ka ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk